إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم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 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان آمين. وعائزنا من شر نفوسنا والشيطان آمين. ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة tilas ne ga duk wani mai wa'azi wato duk wani mai nasiha ko faɗakarwa ko tsawatarwa ko kuma kiran mutane zuwa ga addinin musulunci tilas ne ya kasance yana da ilimi sannan kuma yana aiki da hankali idan mutum yana son ya shiga sawu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen shiryar da mutane to tilas ne ya kasance yana rike da waɗannan abubuwan guda biyu ilimi da kuma aiki da hankali domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da abubuwan nan guda biyu ne wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci kada ka yi tsammani don kana da ilimi kadai za ka iya karantar da mutane kalla summa kalla ba zai yiwu ba tilas sai ka yi amfani da hankali kafin nan za ka samu fa'ida wajen karantarwanka. wanka aiki da hankali abu ne wanda yake muhimmi kuma yana tafiya kafaɗa da kafaɗa da ilimi ta wajen karantar da mutane mutumin da ya rasa ilimi jama'a ku kiyaye mutumin da ya rasa ilimi to hankalinsa ɗai bai wadatarwa wajen karantar da mutane addini hakanan kuma mutumin da ya rasa hankali to iliminsa kadai bai wadatarwa wajen karantar da mutane addini don haka nan abubuwan nan guda biyu hada suke ba a raba su kuma jama'a idan kuka dubi tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farko har zuwa ƙarshe za ku samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da abubuwan nan guda biyu ne wajen karantar da mutane addini ilimi da aiki da hankali mu ɗauki misali da sallah kun ga dai ita sallah ita ce ibada mafi girma a cikin addinin musulunci domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da za a tambayi mutum a ranar tashin kiyama daga cikin ayyukansa ita ce sallah abu na farko da za a tambayi mutum daga cikin ayyukansa a ranar tashin kiyama wannan abun shine sallah idan ya yi kyau to sannan a saurari sauran ayyukan nashi Allah ya sa sallar mu dai karɓaɓɓiya ce to ita sallah sahabban manzon Allah sun ba mu labari misalin shi shine Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ƙara masa yarda abdullahi dan mas'ud ka duba sahih muslim kitabu salati juz'i na hudu shafi na 154 da littafin abu dawud hadisi na 675 da littafin imamu tirmizi hadisi na 228 da littafin imamun nasa'i hadisi na 886 Da littafin imamu ahmad ka duba jami'u sagir na imamu suyuti hadisi na 7730 abdullahi dan mas'ud ya ba da labari game da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka shiga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masahabbai wata magana yana ce musu Liyali ne minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum waɗanda za su zo bayana a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an shiga masallaci yana gaya wa sahabbai yana ce musu waɗanda za su zo bayana a cikin sallah to su kasance baligai kuma masu hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa habbai wannan magana duk lokacin da aka shiga wurin sallah waɗanda za su taho bayana lalle ne su kasance baligai kuma sannan su kasance masu hankali to annabi ya ce summal ladhina yalunahum sa'an nan kuma waɗanda za su biyo bayan waɗancan su kasance suna bin bayan waɗannan ta wajen yawan shekaru da kuma hankali sun malladina na lunahum sannan kuma waɗanda za su biyo bayan sahu na biyu su ma su kasance suna bin bayan waɗannan sahu na biyu ta wajen yawan shekaru da kuma hankali to ku duba wannan hadisi gashi hadisi ingantacce yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya himmantu da al'amari na hankali Ga shi har cikin sallah manzon Allah yana umarni a kiyaye hankali akwai abubuwa guda biyu da za mu ɗauka cikin wannan hadisi abu na farko bai kamata mu kyale yara da kuma marasa hankula su rika zuwa bayan liman wato sahu na farko kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda za su biyo bayana lallai ne su kasance baligai kuma masu hankali kun ga wannan magana ta kore yara kuma ta kore marasa hankali ta yiwu idan ka bar taɓaɓɓe ya tafi bayan liman yana sahun farko idan liman ya yi ruku'u sai ya ɗima masa dundu Eh, ya ce ka manta ne mun kulla undurku shi kuma yaro zai kyale sai liman ya yi ruku ya hauyansa ya ɗale kaga ya samu doki wannan abu ya auku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma labarin na yana cikin mujma'u zawa'id mujallar na tara shafi na da ɗaya. Zubairu bin al ya ce laƙad ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sajidan na ga manzon Allah yana sujada da idanuna yana cikin wannan sujada hatta ja al-hasan bin ali wa fi riwaya al bin ali ɗaya daga cikin jikokin annabin nan sai ya taho sallallahu alaihi wasallam in ma Hassan in ma Husaini da ya taho fasa'ida ala baharihi sai ya hau gadon bayan manzon Allah ya zauna manzon Allah yana cikin sallah wannan jika na shi ya taho ya zauna bayan shi fama anzalahu hatta kana huwa allazi nazala Zubair bin al-Awwam ya ce annabi bai saukar da shi ba sai da shi ya gaji ya sauka da kansa sannan Anas shi ma ya ba da labari ya ce wato wani lokaci ma ana cikin sallah ta farilla hakan yakan faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi sujjada to sai jikansa ya taho ya hau kan bayansa ya zauna sai a daɗe a sujjadan sai an gama sallah sai a ce ya nabi yalla a talta sujuda ka daɗe a sujjadan nan ba su san abin da ya faru ba to sai annabi ya ce halani ibni wato ɗana ne ya hauni kun ga annabi yana kiran jikansa da suna ɗa saboda jika yana matsayin ɗa sai ya ce ɗana ne ya hauni fakarihtu an uwajilahu shi ni kuma bani so in gaggauta masa in katse masa hanzari wannan yana nuna muku manzon Allah mai tausayi ne kuma mai kyakkyawan tarbiyya ne to don haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda za su biyo bayana a cikin sallah su kasance baligai kuma masu hankali saboda waɗannan dalilai guda biyu to mu je na biyu kun gani ba sahun farko ne kaɗai ake son baligai da kuma masu hankali su kasance suna tsaye a cikinsa ba domin annabi ya ce summan lazina yalunahum summan lazina kuma sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita sau biyu ya maimaita idan an samu a bayan liman sahu na bayan liman masu hankali suka shiga da kuma baligai to sahun da zai biyo bayan wancan nan ma haka ake so a riƙa bi idan an samu tsofi a na farko to da taɓe su bayan waɗancan kuma a samu shekaru dai ake bi don annabi ya ce sun mallazi na ya luna don haka a cikin silsilatul ahadithu sahiha hadisi na tara akwai wani hadisi da anas yake ba da labari ya ce kana yuhibbu an yalihi muhajiru na wal ansar idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a sallah ya fi son muhajirai da ansar su zo bayan shi me yasa aka fi son muhajirai da ansar su zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne tsofin musulunci su ne suka fi dadewa a cikin addinin musulunci kaga muhajirai sun musulunta tun ana makka suka yi ƙaura suka dawo madina al'ansar ko su ne musulman da suka musulunta da farko a madina ka gani don haka manzon Allah ya fi son waɗannan su taho bayan shi shi yasa yake umarni idan za a samu wasu da za su zo bayan imam to su kasance waɗannan mutane masu hankali ne kuma baligai kun gani to jama'a wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin shirya sahu kafin a fara sallah domin idan ba shirya sahun aka yi baya za a yi a tabbata masu hankali ne kuma baligai suka biyo bayan liman ko kuma sahun nan da aka jera shi kaga tilas sai an tsaya ana shirya sahu na sallah wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi sakaci wajen kiyaye su daga cikin ayyukan ibada a wannan zamani duk da yake alhamdulillahi jama'a suna karatu kuma ana ta fahimta ku ɗau misali da sayyiduna umar halifa ne na manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan sayyiduna abubakar shi ya yi shugabanci musamman ya ɗauki mutum guda ya sa shi aikinsa shine bayan an an shigo masallaci an ta da ikama ya bi sahu ya gyara kafin nan umar ya kabbara sai an tabbatar sahun nan ya daidaitu kafin nan umar yake kabbara don haka nan mai littafin asalsabil fi ma'rifati dalil yake cewa wannan yana tabbatar muku da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku makiyayi ne kuma kowannen ku za a tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo wane ne wanda yake jagora a masallaci shine imam bai kamata imam ya yi kabbaran sallah ba sai ya tabbatar da cewa sahu ɗin nan ya cika sai an daidaita sahu an gaya masa kafin nan ya yi kabbara abinda duk ya faru na laifi dangane da mamunsa to laifin nan fa yana hawa kansa wannan tilas ne domin da yawa daga cikin malaman hadisai sun ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa mai tsanani akan gyara sahu alal misali imamul bukhari da muslim da abu dawud da tirmizi da imamun nasa'i da ibn maja da imamu ahmad da darimi sun ruwaito hadisai masu ɗimbin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gargaɗi game da daidaita sahu na sallah hadisai masu ɗimbin yawa jama'ar musulmi na ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sai ba mu labari cewa idan an taho masallaci ba'dal iqama bayan an tada iqama aqbala bi wajhihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana juyowa ya kalli mutane da fuskarsa ya ce da su a fufa sufufakum sai ya faɗi wannan magana sau uku ku daidaita sahunku ku daidaita sahunku ku daidaita sahunku wata rasau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaye da sahunku kuma ku daidaita Anas ya ce kabla an yukabbir kafin ma ya kabbara kafin manzon Allah ya kabbara bayan an ta da iqama to sai ya yi wannan umarni sau uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maimaitawa na biyu manzon Allah yana tsawatarwa yana cewa inna taswiyata sufufi min iqamati sala daidaita sahu din nan fa yana daga cikin sharadi na tsayuwar sallah a wata riwaya yace min tamami salati yana daga cikin wato sharadi na cikar sallah ibnu taymiya yace don haka bisa ga wannan dalili ba a ce ma gyara sahu sunna sai dai a ce ne wajibi saboda malamai suka ce ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna taswiyata sufufi min tamami salati daidaita sahu yana daga shar'i na cikan sallah don haka ashe daidaita sahu din nan wajibi ne ba ma sunna bane kamar yadda ake faɗi kamar yadda galibi malamai ke faɗa to na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawatarwa yana cewa wallahi manna sufufa sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi lallai ne ku tsaye da sahunku ko kuwa lallai ne Allah zai raba tsakanin zukatunku lallai ku tsaye da sahun sallah ko kuwa lallai ne fa Allah zai raba tsakanin zukatunku to a nan gurin mun samu wata matashiya ashe kenan haɗuwan zukatun musulmai idan muna buƙatan zukatunmu su sake haɗuwa to tilasta sai mun koma ma daga masallaci a daidaita sahu kaga abin da ka na shine kuma ya jawo wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum lalle ku tsaye da sahunku ko kuma lalle Allah ya saba tsakanin zukatunku Haɗuwa ta masallaci ka haɗu da mutum a masallaci sannan a daidaita sahu wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haɗa zukatun mutane sai ka yi mamakin mutumin da zai yi umarni a raba masallaci ba ma sahu ɗin ba kaga dai sahu ma wato ƙaramin dalili ne ƙaramin al'amari ne akan masallacin ina ga mutumin da baki ɗaya ma bai sallan da kai wuri guda wannan akwai tsammanin kuwa za a sake haɗuwa da shi har abada ya faraba wurin ibadan da kai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawatar mana idan mun wato mun ki kulawa da daidaita sahu to tabbas fa Allah zai raba tsakanin zukatunmu to sai ga wani na fitowa yana cewa a raba masallaci saboda kankanin dalili dalilin kankani ne wallahi wai an ki malaminsa la hawla wala quwwata illa billah wa kana Allah Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye jama'a ku lura to ba su kadai ba hatta mu kanmu tafiyar mu dinnan wallahi ba ta yiwuwa tare kar ku gan mu mun taro a wannan gurin muna da yawa kawunan namu suna rabe matukar ba mu kiyaye sahun ba kuma domin magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wallahi ko malamin unguwanku ya rantse ka yadda bare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah La tuqiman nasufufakum lallai ku tsai da sahunku na sallah au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko kuwa lallai ne Allah shi sai ya raba tsakanin zukatun to idan mu ba mu daidaita sahun fa me kuke tsammani kawunan namu za su haɗu ashe ba mu gama ganin mara buwan ba Allah ya tsare mu Allah ya sa mu kiyaye don haka nan malamai suke cewa malaman psychology suke cewa inna fasadal batin yu'athiru fi fasadil zahir idan ba'ini ya ɓaci to yana tasiri wajen ɓacin zahiri shi manzon Allah ya gama magana tuni ya ce idan zuciya ta ɓaci sauran jiki duka ya ɓaci idan aka ce Allah ya raba tsakanin zukatu to ya kuke gani kuma gangunan jikunan mu ɗin sun rabu wannan gargaɗi wannan tsawatarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi a ko da yaushe aka shigo masallaci shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke lura da sahu irin luran da ba ma yin ta wallahi a zamanin yanzu sahabban manzon Allah suna lura da daidaita sahu irin lurar da ba ma yin ta wallahi yanzu ba ma irin ta ku ɗau misali akwai hadisi wanda Abu Dawud ya ruwaito hadisi na 662 sannan imam bukhari ya yi ta'liq a cikin littafinsa mujallar na farko ka duba fathul bari na ibn hajar mujallar na biyu shafi na 172 ka duba silsilatul ahadith sahiha mujallar na farko juz'i na farko shafi na 39 wato annu'man bin bashir yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mun je masallaci idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana fara'aitu rajula sai in ga mutum yalsaqu mankibahu bi mankibi sahibihi yana manna kafaɗarsa da kafadan na kusa da shi wa rukubatahu bi rukubatihi da gwiwarsa da gwiwan na kusa da shi wa kabahu bi ka'abihi sannan yana hada idon sawunsa da idon sawun na kusa da shi abubuwa guda uku ake haɗawa abubuwa guda uku ba guda ɗaya ba don wani aka shiga masallaci aka ce a daidaita sahu sai ya banga banga ya miko kafafun kamar wanda ya shirin kokuwa ya sa kafa ɗaya can kudu nan arewa ya tara wurin tsayuwar mutum uku wai shi ya daidaita sahu idan dai wannan ɗan idon yatsan na kafarsa ta haɗu da wancan shi shikenan to ina ka samu hadisi da aka ce a haɗa idon yatsa ƙananan yatsu yake ko to kaji ina ka samu wannan hadisi babu abubuwa guda uku hake haɗawa kafin sahu ya cika in ji umanu bin bashir kuma hadisi ga shi nan ingantacce da farko a haɗa kafaɗa na biyu a haɗa gwiwa na uku a haɗa idon sawu ka san wannan masallaci zai cika idan ka tura mutum ɗaya sahun gaba ɗaya za su zube in an yi irin wannan tsayuwar to yadda fa sahabbai radiyallahu ta'ala anhu yadda suka kasance suna daidaita sahu kenan fa jama'ar musulmi gashi annabi ya ce in ba mu yi irin hakan ba kuma Allah zai raba tsakanin zukatunmu yaya kenan Allah ya samu dace nana Aisha Allah ya kara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ruwaito wani hadisi shi ma yana cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 1892 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sadda furjatan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya ga ‘yar kafa sai ya shiga ya cike ta ya ga ‘yar kafa da za ta ishi mutum guda sai ya zo ya toshe. to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna ku duba yadda manzon Allah ya ba wa sahu na sallah muhimmanci wanda ya ga kafa sai ya zo ya cike ta Allah zai gina masa gida a aljanna to ba a tsaya haka ba manzon Allah ya ce wa rafa'ahu biha daraja kuma zai ƙara masa daraja guda ma da wannan a ƙara masa ka aljanna tana da darajoji to za a ƙara masa daraja guda ta aljanna saboda kawai ya ga kafa a sahu ya zo ya ciki to da muna kiyaye waɗannan ta yi wuda yanzu ba a samu ɓaraka tsakanin musulmi ba Allah ya samu gane muna roƙon Allah maɗaukaki ya sanya mu kiyaye sahu mu kiyaye tsayuwa ta sallah ya kamata mu takaita a nan mu waiwaya baya kasan aka ce waiwaye a don tafiya ku lura idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai so a ce mutanen da za su tsaya a sahun farko a sallah su kasance masu hankali idan har ya kasance manzon Allah ya fi son a ce masu tsayuwa a sahun farko na sallah su kasance masu hankali to ya kuke gani kuma ga liman shi ya yi kamata ya zama ya fi kowa hankali ko ashe kenan hankali yana da matsayi a addinin musulunci hankali yana da daraja da martaba da falala a shari'ar musulunci don haka nan jama'ar musulmi in za ku roƙi Allah ilimi to ku roƙe shi kuma ya ba ku hankali domin hankali shine ma'aunin ilimi Allah ya samu gani يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء الله ينا بعد إلمي قوان ديسو حكمة wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kasira wanda kuwa Allah ya bashi ilimi to hakika Allah ya bashi alheri mai yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab amma babu mai amfani da wa'azi sai masu hankali abubuwa guda biyu sun haɗu a aya guda ilimi kuma ga hankali Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an amin Waje min ulil albab ya Allah ka sanya mu cikin masu hankali kun gani malami shugaba ne yanda ake son liman a masallaci ya fi sauran mamu hankali to haka nan kuma malami ake son ya fi sauran jama'a hankali idan mutum ya kasance yana da ilimi amma ba shi da hankali jama'ar musulmi ku kiyaye za ku same shi ismuhu akbaru min naf'ihi zunubin da yake samu a sanadin wannan ilimin nashi ya fi yawa akan amfanin da yake samu da shi menene dalili rashin hankali ashe hankali abu ne babba ka duba majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujallad na ashirin shafi na hamsin da hudu ibnu taymiya ya ce Laisal al'aqilu allazi ya'lamu alkhaira min ash-sharri ba wai mutumin da ya san duk wani alheri ya san duk wani sharri ya san umarni ya san hani ya san duk wani abin da shari'ar musulunci ya kwadaitar a aikata da abin da shari'a ta tsawatar duk ya sani ibnu taymiya ya ce wannan ba mai hankali ba ne laisa al'aqilu allazi ya'lamu alkhaira min ash-sharri sai ce wa inna mal'aƙilu mai hankali shine allazi ya'lamu khairal khairaini wa sharrar sharraini mai hankali shine mutumin da idan alheri biyu sun haɗu to yakan san wanda ya kamata a fara karantarwa idan sharri biyu sun haɗu gabansa yakan san wanda ya fi kamata a fara tsawatarwa to wannan shi yake da hankali idan ka karanta littafan duniyan nan kaf sunan kamalan amma kafin ka zama mai hankali sai ka san abin da ya kamata ka fara karantar da shi ga jama'a da kuma abin da ya cancanta ka dakatar tukuna lokaci bai yi ba to lokacin kake da hankali ku saurara da kyau domin muna cikin wata fitina mutane da yawa ba sa amfani da hankali wallahi wajen karantarwa da yawan mutane hatta a tafiyan mu dinnan da muke yi su a gurinsu suna gani duk abin da suka karanta ko duk abin da suka ji in dai sunna ce to za su fito su karantar kuma a kowane guri sannan kuma a kowane lokaci waɗannan ba su da hankali jama'ar musulmi ba su san cewa gaskiya kanta tana da gurbi ba gaskiya tana da mahalli larabawa suka ce li kulli maqamin makalu. kowace magana da gurin da ya dace a yi ta akwai magana da in ka yi ta gaban sarki sai a ɗaure ka amma sai ka yi ta gaban abokinka ku yi dariya ko kuwa ne ashe gaskiya tana da gurbi to don haka nan karantarwan waɗannan sai ta kasance barnar da ta haifar ya fi amfanin yawa dalili saboda ba su yi amfani da hankalinsu ba da sun yi amfani da hankulansu da wasu ta tafi akan hanya domin kowace gaskiya da gurbinta kuma da wurin da ya dace a faɗe ta da kuma lokacin da ya kamata da ma irin mutumin da ya kamata a gaya ma Allahumma ja'alna min ulil albab Allah ka samu cikin masu hankali misalin magana nan da ibnu taymiya yayi kamar mutum ne mara lafiya ya daɗe yana rashin lafiya sai ya ɗauki kwana uku bai ci abinci ba sai ya taho gunka kuma kai likita ne to da yake kana da ilimi sai ka gane yana buƙatan abu biyu yana buƙatan magani kuma yana buƙatan abinci dukkansu alheri ne dukkansu alheri ne ko akwai sharri da magani da abinci duk wannan mutum yana buƙatan kowanne to in ka san yana buƙatan abu biyu kana da ilimi amma kafin ka zama mai hankali sai ka san wani alheri ya fi kamata a fara bashi in ka ce za ka dunkula alheri biyun ka bashi me zai faru sai ya mutu ba ni tsammani wannan likitan zai kwan a wannan garin matukar jama'a sun san abin da ya aikata gudu zai ya san ya yi ta'adi alheri ya bayar amma alherin kuma fa sai ya zama cuta amma sai ka ɗauko alherin da ya fi ƙanƙanta ne abinci asalin cuta ita ce ta damu wannan mutumin har yunwa ta bai iya cin abinci yunwa ta shiga jikinsa to sai ka ɗauko abinci ka fara bashi ƙaramar magani sannan ka ɗauko magani ka bashi daga baya babban magani don haka nan malamai suka ce a cikin ƙur'ani da Allah yake cewa rabbani yuna walakin kunu rabbani yina me ake nufi da rabbani yina ka duba al'aiti samu na imamu shatubi juzi'i na farko shafi na goma sha hudu ya ce malamai gaba ɗaya suna cewa rabbaniyun ne manyan rabbi bisigaril ilmi ƙabla kibarihi mutumin da yake reno da ƙananan ilimi kafin a je manya to kai Allah ya baka iko kayi ta karatun kayi ta karatun tijo da ka samu karatun yayi yawa sai ka taho ka ce kowa ma dole a tsaye da sunna duk wani kaga ai ba zai yiwu ba ko zai yiwu ka zama rabbaniyun mai renon jama'a reno ko in muka ce reno in ka duba jinjiri in aka haife shi ai ba a bashi tuwo ko kamu ma ba a bashi dan uwa sai nono yana nan ana tafiya har ya kai ga rarrafe to sai kuma can sai a fara bashi kunu ko in gyatu ma ta leko ta gawan bashi gayan tuwo ta kama fada za ku kashe min da ana tafi kuma sai a kawon lokaci da ake bashi tuwon babu nama sai a kawo lokaci da za a ba shi tuwo da nama ba kashi don kashi na manya ne amma ban da tsofi ko ashe kun ga ilimi shi ma haka yake yana buƙatar mutum ya rika renon ya renon jahilai kai da Allah ya tara ma ilimi ba amma da shi za ka yi gare su ba ka san akwai wanda shi ya tara littafan bukhari muslim turmizi ya kara ya fito ya daɗa rawani mu ne sunna ai mu ne salafiyuna dole a tsaye da sunna kai salafiyuna hanya ka bi abin a hankali bi shi a hankali in ji Ibn taimiyya lokacin kake zama mai hankali amma in ka ce za ka yi abin da duk ka karanta za ka hito ka amayar da shi to abin da hausawa ke faɗa ne wai garin neman gira Ta yin kuka lura da kyau jama'ar musulmi su kansu waɗanne da suna aiki da hankali suna hangen abin da zai biyo baya wallahi da galibin abubuwan da suke faɗa ba su faɗin shi saboda karantarwar tasu da suke yi a maimakon ta kawo fa'ida sai tana ta kawo musu musiba maimakon su ci gaba da karuwa sai suna ta raguwa wallahi dalili ɗaya ne ba su aiki da hankali da suna aiki da hankali da za su gane ga mahalli da ya kamata a faɗi kaza kuma ko sun faɗa ba abin da zai faru ko da shike idan allah maɗaukaki matukar mutum Allah maɗaukaki ya nufe shi cikin masu sabawa manzon Allah to wannan har abada da barasa a bace take ku duba littafin irwa'ul galil hadisi na 269 juzu'i na biyar shafi na 109 akwai wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa ju'ila zillu sigaru ala man khalafa amri Allah ya hukunta duk mutumin da ya saba umarni na to ya sanya masa kaskanci da wulakanci har mutuwarsa wannan hukunci ne mutumin da duk ya saba umarnin manzon Allah to da kaskanci da wulakanci Allah matsaukaki ya sanya shi a kansa kenan har mutuwar shi shi yasa ba inda za su kubuta dabarar ta bace yau sai a hana wannan sunna gobe sai a hana wancan sunna وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه و... وإن يهلكوا إلا أن وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون عنه سنة هنا أبي gaskiya wayan auna anhu kuma suna nisantan gaskiyan ji ibnu kasir ya ce fa ya ji ma'una bainal fi'ilainil ƙabihaini sun haɗa mugun aiki biyu la yantafi'una wa la yad'una ahadan yantafi'u su ba su yi amfani ba sun ƙi kuma su bar wani ma amfana sai Allah ya ce to in wa in hulikuna ba sa hallaka kowa illa an fusa sai kawunan su kuma ku lura da kyau suna hana abi gaskiya suna nisantar gaskiya Allah ya ce to ba su hallaka kowa sai kawunan su amma kuma wa ma na sun kasa ganewa me yasa ba su da hankali <laughs> in ji Allah ba su da hankali domin muddin kana hana bin gaskiya to wallahi har abada ba za ka yi nasara ba za ka yi ta raguwa ne Allahumma ja'alna min ulil albab Allah ka sanya mu cikin masu hankali to wallahi ba su ɗai ba mu ma kanmu in ba ma amfani da hankali ba ma hangen abin da gaba zai haifar to sai a waye gari barna muke yi a maimakon gyara Allah ya tsare mu wallahi jama'a kiwon mutum yana da wuya kiwon mutum wuyarsa wato ta fi ta kiwon dabba mutane martaba daban-daban ne akwai wanda ya daidai ne ka fito ka karantar da shi komai amma wallahi wani ilimin ba shi da kyau ka fito ka gaya ma wani don sai ta zama fitina gare shi jama'a wai shin sunonin nan da muke son tsayarwa na waye sunnonin nan fa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye wanda ya fi kaunan sunnonin nan ya fi mu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai karantar da addinin nan a kwana ɗaya ba bai karantar da addinin nan a shekara guda ba shekaru 23 ya ɗiba yana karantar da wannan addini in kana da hankali ko ba za ka ce za ka karantar da mutane addini na a shekara guda ba ba zai yiwu ba kawo mana aya ta suratul isra'i wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal arsalnaka illa mubashiran wa وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا وبالحق أنزلناه الله يتشي da gaskiya muka saukar da shi ƙur'anin nan wabil haƙƙi nazal kuma da gaskiyan ya sauka sai ce wa ma arsalnaka ba mu aike ka ba ya kai Muhammad illa mubashiran wa nazira face ka zama mai albishir ko mai gargadi wa qur'ana wannan abin karatun faraqanahu Allah ya ce mun karkasa shi li taqra'ahu ala nasi don ka karantar da shi ga mutane ala muksin a hankali in ji Allah ka ji fa wanda sunnonin nashi ne ko kuwa ne muna son mu karantar da mutane sunnonin nan to don Allah ku ji fa abin da Allah yake gaya wa annabi ala 'alan nasi ala muksin ka karantar da mutane a hankali wa nazzalnahu tanzila mun saukar da shi kadan kadan shekara ashirin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka yana karantar da wannan addini sai ka ce la labudda sai an tsaye da sunnonin a shekara guda da ka leka ka gano wata sunna ya zuwa zo ta rigima da kai dukkan ku mukallidai ne kaza kaza hmm? to wannan sai kawo faraka tsakanin musulmi amma in ka bi abin nan a hankali likulli makamin maƙalin kamar yadda muka yi bayani ku duba misali cikin shekaru ashirin da uku nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana karantar da addini yana zaben mahalli yakan zaɓi guri da ya dace ya karantar yakan zaɓi mutum wanda ya kamata ya gaya mar magana yakan zaɓi lokaci da ya dace kuma ya faɗi magana haka ya rika wato zaɓen lokaci ya zaɓi mutum ya zaɓi wuri sannan ya gama isar da wannan saƙo na Allah maɗaukaki ba wai zuwa yake cikin jama'a ya faɗi magana kowace ba ku duba littafin imamul bukhari kaga dai babu littafin da ya fi shi inganci bayan ƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a cikin littafin imamul bukhari da farko imamul bukhari ya yi babi a littafinsa juz'i na farko shafi na 41 imamul bukhari ya ce babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin makafata ya ce karahiyata Allah ya fahimu wannan babi yana magana ne akan mutumin da ya keɓe wasu mutane ya karantar da su wata magana ya ƙi gaya ma wasu saboda tsoron in ya faɗa ma waɗancan ba za su fahimce shi ba babi guda musamman imam bukhari ya yi a cikin littafinsa sannan ya kawo hadisi wanda sayyidina ali yake cewa haddisun nasa bima ya arifuna in za ku gaya wa mutane magana ku gaya musu wadda za su gaskanta ma'anan ya arifuna yusaddiquna ka duba ta'liq da aka yi ma al ittisam na imam shatibi muhammad rashid riba yace ma'ana ya arifuna yusaddiquna ku gaya wa mutane maganar da za su gaskanta in za ka yi wa'azi in za ka karantar da mutane abu to ka gaya musu wadda za su iya ɗauka za su yarda da shi ya ce a na an yi Allah wa rasulu shin kuna son a rika ƙaryata Allah da manzon shi ne to idan ba ku son a ƙaryata Allah da manzon shi ku rika zaɓen maganganu kuna kuma faɗin su wuraren da ya fi dacewa kar ku taho kuna gaya wa mutane komai wannan magana shi ma abdullahi dan mas'ud ya yi ta ka duba littafin imam muslim juz'i na farko shafi na tara ya ce ma an tabi muhaddisi kauman hadisan baka taɓa gaya wa mutane wata magana la tabluguhu uquluhum wadda hankalinsu bai kai ta ɗauka ba hankalinsu bai kai ya ɗauka ba illa kana li ba'dihim fitna fa ce wannan magana ta zama fitina ga wasu don haka nan ka ware mutane shi yasa wato akwai makaranta kaga akwai abin da za ka faɗe shi a cikin aji amma ba za ka iya faɗansa a mimbarin wa'azi ba ko ba za ka faɗe shi a cikin masallaci ba don in ka faɗa sai ya zama ma fitina to jama'a mu rinka kirdado mu rinka kiyayewa wajen karantar da mutane sannan ka duba littafin imamu shatibi har yanzu al-itisab kasir bin murra al-habrami yake cewa inna alayka fi wato fi fi ilmika haqqan wato iliminka yana da hakki a kanka kama anna alayka fi malika haƙƙan kamar yadda dukiyarka take da hakki a kanka kaga dai ai dukiya ba kowa kake bawa ba ko kuma ba komai kake saya ba to haka ilimi shi ma yake ba kowa zaka ba ba ka gani wato shine yake cewa la tuhaddis bil ilmi ghayra ahlihi fatajhala kada ka ce zaka rika gaya wa mutane iliminka baki ɗaya. to sai ka zama jahili abin nufi shine akwai gaskiyar da ba za ka fito fili ka gaya wa mutane don in ka faɗa sai su karyata a wannan gurin ilimin su bai kai su ɗauki wannan maganan ba sai ka ajiye ta in lokacin faɗanta yayi kuma sai ka faɗa sai ya ce wala tamna'ul ilma ahlahu sannan kar ka yi rowan ilimi ga waɗanda suka dace a gaya musu waɗanda suka dace a karantar da su kar ki karantar da su fata a sama a gurin kuma sai ka yi laifi ashe kaga kowanne da gurin faɗansa wannan magana tana da tsawon gaske domin kusan kamar littafi ne dama ni ban so in fara ba malam ka ce in fara ba lokaci ya yi sai mai hakuri duka Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya haɗa kawo nan musulmai Allah ya mana gafaran kurakuran mu nas'alullah al-karim al-mannan al-qadir ala ma yasha an yahdina as-sirata al wa yamunna ala nabiyyi sabati alayhi wa wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa wa rahmatullahi wa barakatu. ma Allah Allah ya saka wa malan alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan aisha shida law shopping complex dawra daranda ba nauti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 080 60 30 2275 alaikum